hijira alif ɗari hudu da arba'in da hijira alif ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da safiya ta shida ga wata na uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya ta annabi isa alaihi salatu salam idan ba manta ba har yanzu muna cikin suratul qasas wanda yau za mu tashi aya ta saba'in da bakwai da fatan allah maɗauki sarki da ta da mu bismillah ba saba'in da hudu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تدعون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى وتنوء بالعصبة أولي القوة لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين Ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa wa yauma ka ambata musu wani ne yunadihim da Allah zai kirawo duk wanda ya kafirce masa fa yaqulu zai ce ila shuraka'i ina kishiyoyin nawa allazina kuntum taz'umun waɗanda kuke cewa ai kishiyoyi na ne waɗanda kuke riyawa cewa kishiyoyi ne gare ni wanda da'ana min kulli ummatin shahida Allah ce za mu fitar da mai shaida da za'al ma'ana ja'ala ko ja'ala ko kharaja wa kharajna min kulli ummatin shahida za mu fito da mai shaida cikin kowace al'umma wato za mu fito ta al'umma da annabinta wa kaifa idza min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula shahida za mu fitar wa kowace al'umma mai mata shaida fa qulna wato idan sai mu ƙara cewa da su ga mai ga su a tsaye Allah ta sai mu ce musu hatu burhanakum to yanzu dai yanzu an zo kotu ku kawo hujjojinku na cewa Allah yana da kishiyoyi Allah ba shi kadai bane Allah ba shi ne abin bautawa da gaskiya ba ku kawo hujjojin ku shi dai annabi ga shi ya fasu ta kashe da ku bi shi ba walakin gashi alaihi salam ya ce ba ku bi shi ba ba ku yi kaza ba kun wani da shi kun yi kaza kun yi kaza ka'ida ke nan tunda zaman kotu za a yi a filin alkiyama zaman ko wa qala rasulu rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjuran ne karan manzo Allah sallallahu ya ubangiji na al'umma ta firki wannan alƙawatu ƙur'ani abin cewa. sun tsaya su fahimce shi sun tsaya su karanta shi sun fahimce shi bebe wasu ma gaba ɗaya ma ba su kula ƙur'anin ba wasu ma ba su saurari saƙon ba wasu ma kaza to Allah subhanahu wa ta'ala ce kun ji abin da shi faɗa ku kun kawo ta ku shaida hatu burhanakum ku kawo hujjojinku fa alimu to a wannan lokaci za su san cewa annal haqqa lillah wato wanda yake wato gaskiya ta Allah ce da manzansa wa dalla anhum za su ɓace su bar su makamu ya faro da abin da suke kitsawa na ƙarya da abin da suka ce ababen bautar su ne wannan abin za su nemi su sarasa Allah ce ina ƙaruna lallai ƙaruna wannan tsohon attajiri babban attajiri wanda wadata ta ma mamaye duniya ina ƙaruna lallai ƙaruna kalimin ƙomi musa ya kasance ce daga cikin ƙabilar musa aka ce da mahaifinsa da mahaifin kuwa fir'auna wasu da yi ubansu kana Omi musa ai kana min nasabi yana daga cikin nasaba ta wato annabi musa ko ce kana min qawmi musa da nasaba ta annabi musa duk ɗaya ce kamar da suke fara fa a alaihim sai dagawa ya nuna zalunci ya nuna takama akan jama'a saboda mai saboda wadatar da aka bashi wa ta lahum min kunuz Allah ta mun bashi daga cikin taskoki na dukiya ma wani adadi mai yawa wanda ma ɗin musula ma wato gaban daidai da ka cewa adadi mai yawa adadin kabiran adadin gafira wa wato ma wanda adadin dukiyar saboda yawanta inna mafatihahu mabudai shi da ake bude kofofin dukiyar latanu'u bil'usba wallahi za ta iya kayar da jama'a da yawa in suka ce za su daga ulil uwa kuma ma jama'a masu yawan ma abota karfi a ajiye ma dan dukiyar kaga sai Allah ya isharar zuwa mabudin ba wai kofofin ba ba yawa dukiyar ba a'a mabudin to ga wannan abin ya tsallake iyaka ka tara ma jama'a duk da ta daga mukullayen kullayen taskoki da suto suto da kamfanonuwa da hotel hotel na karuna latanu'u wato ana cewa na'a yanu'u nau'an idza wato saqula idan abu nauyi ya kasa daguwa sai a ce na latanu'u bil usba za ta iya kayar da wani adadi mai yawa na mutane ulil uwa ma'abuta karfi iz qala lahu qawmu lokacin da mutanen sa na kirki malaman cikin suka ce la gafara asan kallawa ya ce alhajin Allah ka daina tsagawa ka daina girman kai dukiya da aka baka ni'ima ce aka yi maka ka daina yi inna Allah la yuhibbul farishin Allah baya san masu girman kai ka daina yi dukiya ba hauka bace wabtagi ka nema mana fi ma ataka Allah cikin abin da Allah ya baka ka nemi addarul akhirah ka nemi gidan lahira da ita mana ya amfani da ita taimaka a gaba tallafa kai tallafi can gina firamare gina gurare kaza da sauransu taimakawa almajirai taimakawa kaza shin fada kwanta yi kaza taimaki al'ummarka yi ka gingina bohol ka yi abubuwa da sauransu ka ciyar da marayu duk ayyuka na alkhairi kai mana wala tansa nasibaka kuma cikin hakan kar ka bar tansan ma'ana taraka wala tatruku wala tatruk nasibak kar ka bar naka ka san min duniya na duniya ma'ana kai ma za ka iya ci ka more cikin hakan bayan ka nemi lahira kuma ka ci ka more ka bangwaje da wanda wato da wani dukiyar kuma wa ahsin kuma ka kyautata wa kanka ka kyautata wa waninka kama ahsan Allahu kamar yadda Allah ya kyautata maka wala tabgil fasada ka daina neman yin laifi ka daina lalibar ina za a saba ma Allah fil ardi a ban kasar dukiyarka ka daina cewa za ka gina hotel ka daina cewa za ka taimaki yan giya yan shaye-shaye yan tata Eh, in za wani abu na wani taro na nuna takama da saban Allah ka daina yin wannan da dukiyarka inna Allah lallai Allah mai saki la yushibul mufsidin baya san mutane makarnata kuskure ga musulmi da su wannan dukiya akan wasu mutane kafirai ake nufi ka ji wannan ayyukan su ai karuna a kai ma kana rayuwa a garin su karuna ne wannan ayar da kai ake karuna ai ya tafi yanzu ya ce yana can ƙasa tana jan sa haƙasa yana yana ya yanta da kudarsa yanzu kai ne ƙarunan ko don musa mutane kuskure ne ga musulmi ya ji wannan ya dinga ɗauka cewa ana nufin ƙaruna a wato kullum muna faɗa shi ne misalan da allah yake buga wani tarihi shi ne dan ne nuna wani abu da ya faru a aikace ga kuma yadda makoma ta ga wato masu na wannan aiki ya kasance ya fi da da cewa kai kaza ka kaba kaza abin domin gani ne ya kori ji laifin khabaru kal mu'ayyana abin da aka yi a aikata ne ga wani ya bujure wa Allah ya nuna takama da inda ka san ba ma zai kule ba ba ma za a daina jinsa ba yau gashi Allah ya maganinsa. to wannan ya fi sai ya fi zama a zuciya wannan kenan sai ya fi zama a zuciya wannan kenan Allah ya ka yi min ayatin fi samawati wal ard yamurruna alaiha kaga zargi ne ga musulmi eh, ya Allah ci nawa nawa ne ayoyi da suke jin cikin Qur'ani wata tana isharar abubuwan da suka faru a sama wata a nan ƙasa yamuruna alaiha musulmi suna ji suna kallon suna fitowa ga wannan ayoyin wa huma anha mu'ridun amma sai suka da kai fice su ba da su ake ba ai da karuna ake ai da fir'auna ake ai da wani bawan Allah ake nufin sa shi zulkarnain a da kai ake da kai ake yamurruna alaiha sai ka zo ka gifta ka kana karatun qur'ani ka karanta ya fa adadi kaza da adadin da kake karantawa da yawa din nan ka tsaya ka bibi kai ƙurilla kai lamo kai ƙuri. a kan ta kawai mai Allah yake nufi da tuni ka zama mutumin kirki ya murruna alaiha suna gifta suna kushe su ba sai ba ba bi ba wa huma anhu mu'ridun sai su da kai gaban su wai ba da su ake ba ba da su ake ba to wallahi da kai ake idan muna mu kalli cewa ina qarun kana mai qaumi Musa idan kula na sabbata alaƙarsa da annabi Musa bai amfana mai da komai ba saboda da ya amfani da dukiya ta kuma Allah fa baga alaihim in ka ja layi a ƙarƙashin wannan sai ya ɗagawa ai tajawazza al-hadda ala qaumihi sai ya ƙetare iyaka ga mutanen saboda wadata saboda wadata to mutane duk mutumin da Allah ya bashi dukiya ba ya baka dukiya bane dan kai dagawa ba ya baka dukiya bane dan kai dagawa Allah ya baka dukiya ne dan cewa ya shuka maka zaɓar ka yi sai kai amfani da ita wajen bin Allah wajen bin manzon Allah sallam wajen taimakon bayi wajen kaza wajen kaza Allah ya ce wa atinahum min kunuzi duk duke ka ba kai ta ba mun ba shi milan kunuji daga cikin taskoki da muke bayarwa na arziki ma wani adadi da yawa inda mafatihahu mabudan wajen kawai mukullayen latanu bil usba za ta iya kayar da jama'a da yawa jama'a da yawa a yana fara ne yana fara daga arba'in zuwa sama har zuwa malala gashin tinkiya haka al'usba haka yake la yusufu wa akuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba sai suka amfani da lafazin usba don su nuna yawan su an zaɓe yusuf da ɗan uwansa a kyalif an gani usba usba usba ولئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا راجعنا إذا لخاسرون عصبة جماعة وأن تكديوا ما دون يد إن مفاتحه yawan mabuɗan latinu bil usba wallahi sai ta kayar da jama'a da yawa wato zai ce ulil kuwa ma'abuta ƙarfi sharafin kenan kaga dukiyar ta shallake tunani iz qala lokacin da Allah ya ce masa la kar kai alfahari kar kai alfahari ina Allah la A al-farishin akan wannan yanzu masu duke mun ba wanda Allah ke banta ba marasa saiti wanda ba samu saiti ba da abin takama abin girman kai shi za su a cewa yaran ka za su yi wani abubuwa wai ko ba ne ko wani abu da shoransu ko mani na wani abu da shoransu kuke yi a je a ɗauko mawaƙi miliyan ɗaruruwa a zo a yi waka a tashi don a faɗa wa duniya ga abin da aka yi a taron wani ko na abin da su. dukiyar da za ku amfani ta ranar biki ku dinga liƙa kuɗi Allah ba baya son maka. Allah baya son masu takama rigar da za ka sa wanki ɗaya ce ko na abin da sai ka sa abin da ya kece ne na ko ina ba wanda zai iya abin da za ka yi wannan ba daidai ba ne takalmi sai wanda ya fi ƙarfin kan jama'a sai waye a'a yadda ake yi a duniya shi ne akwai abubuwan da mutane su gane ba dukiya din tana da muhimmanci a rayuwa ba. shi yasa idan mutum Allah ya bashi dukiya abin da muka mata ya siyo wa kansa abin da fa alkhairi da ita yasa masu dukiya na asali masu aiki lahira suke siyo wa kansu da kyakkyawan ambato ko da ba su da rai lahira suke siyo kansu da kuma kyakkyawan ambato sai jama'a mu mukalla a misalce allazi yuti malahu yatafakka wa ma li ahadin inda min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa sawfa yarda ya dauki dukiyarsa ga baki ɗaya ba musulunci sai na Usman annabi sai yana kwadaitarwa za a je Tabuka ya tashi yayi wa'azi yayi wa'azi ya kwadaitar a ciyar yace annabi Allah na ba da rakumi guda 300 da kayan sa akan ba wanda ya magana sai da mutum sai ƙara kallon dama ko zai motsa sai ƙara cewa na ƙara raƙumi guda ɗari kamar sa can ba wanda ya motsa sai ƙara da ce na ƙara guda ɗari guda ɗari tara kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma dara usman wa ma'amil ba'd yau usman yau fa daga yau ba zai sake wani abu da zai kusantar da Allah ba in ga dama ma ya daina aikin alkhairi daga yau ma ya ga dama ya daina kai wannan sabon ba da ake faɗa malam zuwan da zai kyautar raƙumi guda ɗari tara a zama ɗaya ba fa ba fa masu ƙananan kuɗi bane fa kar ana magana tunan abubakar ka daga tuna wani wani wani eh, shoemaker a ungoku ko ni ladani ko wani limamin na sarautar hamsu a ungoku a a idan ba kana tunanin wa'annan bayan allah sai daga dinga wato wanda suke sun fi kowa kuɗi a ƙasa ko a duniya su za ka dinga tunanin ba da na shi ce tana abubakar fatin lokacin jahiliya yana da jakar kuɗi jaka kamar dubu arba'in jakar da aka cika su da kuɗi tab kan ana magana manyan mazajen kuɗi ne a hannu da shi za su suka zo suka zo ka duba kuɗin da aka yi ne sai da abubakar ya sa kuɗi ya siya ga shi abu jihar su ne masa azaba su ne masa rashin mutunci sau da kawai ya imani ana dukansa ana sa gadon bayan da cikinsa a kan dutse a cikin rana yanzu yana magana suka ce in ka isa ka siye shi mana sai dai ku faɗa suka yi masa kuɗi irin na tashin hankali misali zai dubu ɗaya a cikin miliyan nan da ke ko motsa bai ba aka ba da kuɗin zai ci ka shi ka ka ci wani sallah kana yan taka to wannan kaga abin da ake yi da kuɗi ba ta kama ba ba sa riga ba ba hawa mota da harkar buki ba ba gina gurare na saban Allah ba idan dukiya ka tara dukiya dukiya tana da ciwo dukiya tana da tana da zaki hulutul khadra ga kyau ga zaki kuma ga wahala samu mutumin da ka duba in ka kula mutanen da suke da hankali in suka nemi dukiya ba sa almubazzaranci duk mutumin kirki baya almudarka wannan ko ba hatta cikin waɗanda suke ba musulmi ba wani mutum ya samu dukiya baya wato in sai dai ya fita da kan ka'idar tunani da hankali ka duba yan ƙananan wandunan su ɗaya rigunan su ka duba ka zaka duba ko wanda muke rayuwa da su haka za gani kuma duk masu kuɗi ɗabi'a su ɗaya halin su ɗaya ba an bazaranci ga aiki tukuru ga tattali ga kaza ga kaza ga kaza la tafrah kar girman kai inna lallai Allah da suke la yushibul farshin baya san masu girman kai anan fakka girman kai wannan rashin girman kai shi zai sa dukiya ta kara haɓaka domin dukiya ba ta zama a wajen mai girman kai ba ta zauna ba domin wani girman kai yana nufin gama yana nufin birnin billahi lafi domin a cikin girman kai wajen ka a raina shi sai yayi abu sama da yake sama da bukata sama da hankali wani dalilin ne da zai bayi zuwa ga rushe dukiya a ce a wannan nasiha da ake masa ba wai kawai matsalarsa da Allah ba a'a matsalarsa ma da dukiyar domin dukiyar ba za ta zauna ban da girman kai duk wanda yake mawadaci mawadata na gaskiya waɗanda ake na gaskiya za ga ba su da tsagawa ba su da girman kai na ai mun ga tayin da ya rasu mun ga kaza mun ga kaza da shawararsu sai da yan gwandu ya ce kayan gwandu ya ce wanda abin sa kai ruku mun ga kaza mun ga kaza haka mawadatun duniya hatta waɗanda muke da su a yanzu ɗin nan da muke gani waɗanda sai Allah musu ɗaukakar dukiya ka za ka ba su da girman kai ba su da takama ba su da takama rigar da suke sawa ta jikin su sai kai kanka da kake yaron suka fi sa riga mai tsada kai wani wani sai ya sa maka tsaji ya fito cimar kan kakan na cimar su cimarsu da kake gani sai ka raina to wani an shirya dalili shi ne sababin ma sa kudin ya dore a yi ya za a yi dukiya ta zauna a wajen mutum duk abin da dukiya ka ta saƙa maka sai ka ci ko sai ka yi ko sai ka ɗaura wallahi yau sai na ci na yau sai na da kaza a gidan nan ai tun da kaza kaza kaza komai shi sai ya ci ya ya more sai na ci a mai furaina cin tsiran mata a ba ka bari yawa la tafrah karka girman kai kai kai gama karka yi takama inna Allah lallai ana mutsaki la yushibul farhi ba ya sama girman kai wabtagi ka nema mana ma ataka Allah cikin abin da Allah ya baka addarin akhirah ka nemi gidan lahira wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka bar naka rabon na duniya wa ahsin kama hasana Allah ilayka kibita kama da Allah ya kibita maka an tambayi mu wadaci a Lagos yana da masu wadata a ƙasa bai rabe aka ce masa da Allah dukiyar da Allah ya baka yaushe ne ka ji daɗin cin ka ji cewa taimako ta ranar da ba taɓa maka ba sai ce rana ɗaya ce aka dinga mamaki sai ce ya sa an taɓa kara guragu da masu rauni ya sai kuna da abubuwa na sana'a ya raba musu a duk cewa mutane ya ce wallahi a ranar bai taɓa yin bacci mai daɗi a ranar sa irin wannan baccin ba yake kawai sai da an dasa masa wani irin farin ciki ya ce ya fi duk matan da nake ke kokarin tara duke duke suke taruwa ɗabi'a kyauta tana share maka ta goge maka abin da ke ce zuciya na damuwa ɗabi'ar kyauta tana ɗora da dukiyar wani kenan manzo sallam ke cewa ba yadda za a ka ta waya saboda kyauta ba Allah ba zai tawaye ka ba kuma kana so dukiyar ta haɓaka a fi yin fa ka ciyar za a ciyar da kai duk mutumin ka kula mutumin da ya zafi ciyarwa zaga ya arziki yake yi arziki yake inda za ka dinga ciyar da bayan Allah wallahi ma na Allah ba zai wafartar da kai ba Allah da kansa yake cewa ya bin adam an fi kun fi ƙalu ya kai ɗan adam ka ce zan ciyar da kai hadisi musulmi a wata ruwaya an fi kun fa ƙalu ka ce zan sa ita ba ka kuɗi zan sa ita maka arziki zan bude maka fuskokin samu yace inna wa tusaruna tudzuquna bi du'afaikum ana taimakon ku ne a za mu da kuna tana wa taimako masu rauni ka ka mai rauni wanda duka sun kafi su ka kyautata kuma kika wannan ta farko ta wa addinin Allah addinin Allah ne zama cewa unlimited ne duke da za ka shi a cikin ta ba adadi in kawai addinin Allah ya buƙaci ka kawai za ka iya yin karfin iya karfin ka dole a ka sai an bauta wa Allah kai kai da kake na dole a dukiyar ka fitar da haƙƙin Allah dole a dukiyar ka fitar da bayan Allah ka fitar da haƙƙin zumunci ka fitar da haƙƙin makota ka fitar da haƙƙin wannan shine wa sun kama sallallahu ilai ka ji ta kamar da Allah ya ita maka wala tabgil fasada kar ka dinga neman yin barna kar ka dinga neman masu barna fil ardu aban ƙasa inna Allah lalle Allah musaki la yuhibbul mufsidin ba ya kuma kwanta sai ce mu قال إنما worship وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبصر الرزق لمن ubangiji ta wani ta'ala ce kala sai karu ya ce inna ma utituhu an bani wannan dukiya ne ala ilmin akan ilimin kasuwanci da nake da shi da sanin yadda ake tara kuɗi indi da wannan ilimin yake na awalam ya alam Allah ya ce shi karuna da shi da makamantarsa da sani ba ne cewa annallaha cewa Allah mutsiki kada ahlaka tabbas ya halakar ya ruguza ya tabar ya rusa min qablihi wani adadi da yawa na masu kuɗi da su gabace shi waɗanda suka wuce kafin sa milal na daga cikin ma'abuta karnuka daban-daban man huwa ashaddu minhu wanda suka fi shi tsananin dukiya ta an taɓa yi ma wanda ya karu na kai Allah Allah bin tsoro ne wallahi shi ba malam ya sai ta hankado maka fa yanzu dan mutum ya zama yana dukiyar karuwa to me dan ka ka fi kowa kuɗi a duniya to me a wajen Allah inda illa take ka nema ta haramun kuma ka ce wajen halali amma dukiya ba a bai mata ba ce ai hanya ta shiga aljanna yace Allah ya ce ya halakar daga cikin ma'abuta karnuka man huwa ashadu min quwwa wanda suka fi shi karfin kuɗi wa saru jama'a suka fi shi yawan tara dukiyar da tara jama'a da tara bayi wala yusalu an dhunubihim al Allah ya ce su kafirai da waɗanda suka bujire wa Allah wallahi ba ma sai an tambaye su akan zulmin su ranar alƙiyama Allah ya san me suke Malamin suka ce in ka kalli wannan ayar da ya zo tun da a cikin takabar da ce an cika ba Allah ta ce a'a inna ma ujitu ala ilmin indi ani wani ilimi nake da shi dole ma an samu wannan kuɗi, ba wai Allah ne ba shi ba to malamin suka ce kalli wannan kalmar sai takaita kaita akan wani ilimi ta ce ilmin wani ilimi ne ban da ragowar ilimai ashe kenan dalili ne akan aibata mutumin da ya tsaya akan wani ilimi bai rika ragowar ilimai ba shine ya kuji wannan ne dalilin da ya jawo masa hallaka kamar mutum ne ya ce shi ilimin duniya ko zai sani ba zai iya lahira ba ko mutum ya ce zai karanta ilimin lahira kawai ba ruwansa da ilimin duniya shi ilimi suka ce kamar bishiya ce mai rassa daban-daban mai rassa daban-daban ma'ana in kula bishiya daga saiwa ɗaya take daga jijiya ɗaya take in dai ilimi ne sunan ta ilimi kawai daga guri ɗaya suka fito da haka sai rassa far nan ya wannan riko nan wannan ya kama sarki wannan ya kama kaza wannan ya kama kaza wannan ya kama kaza amma dai suna komawa asali ɗaya to wannan kamar yadda wani zai ce shi ya samu ilimin ta na ƙur'ani zalla ba zai nemi kuma ragowar ilimai ba to shi mafa bai daidai ba ba shi ta za ka ji consequences ɗin amsa za ka zo a gaba idan ka kama ilimi ɗaya ba kama ragowar ilimin ba ina zai kai ka domin in kana takaman ƙur'ani ne in kana takaman ƙur'ani ne kana jiya kai ka karanta ƙur'ani to ai rabo ilimin ba qur'ani me zo da su ai to kan sai a ce na ko irin qur'ani ne kenan sai a ce kai na ka qur'anin wani iri ne duk wannan ilimin da ka gani na kimiyya akwai ayi guda 700 760 a cikin qur'ani na kimiyya 760 ka ɗauki guda 240 su ne ayoyin tauhidi galibi da sauransu kuma makamacin haka ta ya za a yi dukkan watsar da shi an magana sarar samaniya an magana ƙasa an magana kaza an magana kaza an magana kaza to shi yasa dole mai yadda ilimin ilimi ne ko a yaya yake in dai ba ilimin da Allah ya ce ka aiba na tsafi na kafirci a wani dole dole mu tashi mu je mu samu ilimin ƙur'ani ya ake karanta qur'ani ya ake karanta tawhid ya ake kaza ne fassar ya lugha ya kaza ya kaza kuma mu je wani gefe in zama likita in zama ɗan kasuwa in zama politician ɗan siyasa in zama kaza in karanta kaza in karanta kaza in karanta kaza in dinga nutsu a cikin ruwa in shiga cikin duwar wasu in hau sama in tashi sama in leƙa nan mu iya kwamfuta mu iya kaza kaza mu waye duk mutumin da bai iya danna kwamfuta ya gano ta a yanzu zai samu nasu kasu ta ilimin su ko da na addini ne zai iya samun na ƙasu wannan abin ka ɗauka duk allah ne ya zo da su mai jawo ƙarunan suka wato wai girman kama sai ya sa sai kafin ke nan an zarge shi da cewa la tabar inna allah la yushul farshi daga cikin wato shugobinsa ya yarda da wani ilimi ne bai yarda da wani ragowar ilimin ba inna mawtitu ala ilmin indi ko ala ilm an bani ne kawai saboda ina da ilimi wani ilimi ne nake da shi a farko ilimin ba Allah subhanahu wa ta'ala ce bal kazzabu bi malam shaytu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wilu Allah ce sun karyata da abin da suke wai da sanin sa ba ko fassara ba ta zo musu ba jawabin bai zo musu ba bincike akan wa'ancan ilimin da suka karyata ba su je sun leƙa ba kaga nan Allah zargi yake yi ga duk mutumin da ya ce ya san wani abu ba zai je kuma ya rawai ragowar ilman ba wanda sai ka leƙa ka gano me ake nufi da ilimi ne An musadafa ka dace da abu a gurinsa shi ne ilimi wanda ya gano Allah ɗaya ne shi ya yi tantanta a bauta masa ya ilimi a ɓangaren tauhidi wanda ya gano cewa an ɗauki abinci a sa a baki ba a kunna ake sa shi ba ya ilimi wanda ya gano cewa ga yadda ake tuka mota a miƙe ya ilimi wanda ke gano cewa ga wannan bayanan bari a tara su a tura ko a turo ko ya karɓi wani abu da ya ilimi kan wannan abu ai abin da wato a ajiye abu gurin su ma'ana adalci ke shi ne ilimi kowane abu a ajiye shi a same shi a asalin yadda yake a dinga yin sa yadda yake abu ka'idarsa shi ne ilimi yanzu sai a ce wanda ya ɗauki abinci ya sa a kunne ilimi da ya sa a baki ba ya yi adalci ta shi ne wannan abu ka ƙara kaka rage ka ƙara ka rage to sai zama cewa kowane ɓangare na rayuwa ka sani ilimin addini shine na farko yadda za ka bauta wa Allah don shi ne manufar da aka halice ka to kuma daga abin da zai taimaka maka ka rayu don ka bauta wa Allah daidai din kuma shine wato wa'ancin abubuwan ko da ka kira wasu sana'a ko kuma zamantakewa ka kira wasu sana'a ce ko ya zama zamantakewa yanzu idan mutum aka tura shi jami'i wanda ya iya haɗa kofa ya yi ilimi to wani zai tashi zuwa zai ajiye zauna a koya masa yadda ake wanzan nan yadda ake kaza ɗin yadda ake kaza ɗin to za ka kenan mu fahimci wannan Allah ce a wani mai alam shin shi ƙarun da shi da makamantar sun cewa an Allah cewa Allah sarki ba kada a halaka min qabl cewa ya halakar da wasu bayi da dama min kabali waɗanda suka zo tun kafin sa minal daga cikin ma'abuta karnuka daban-daban man huwa ashadd min huwa wanda suka fi shi tsananin karfi wa jama'a suka fi shi yawan tare dukiya wala yus'alu an dhunubihim al Allah ce ba sai an tambayi kafirai a tsagirman su ranar kiyama domin Allah subhanahu ta'ala ya san kowa abin da ya san me kai ya san me kai ya san me kai wannan ya gabata to dan Allah ya ƙara fito maka da yanayin da ɗabi'an masu kuɗi marasa tsaiki mutumin da ya samu dukiya ba su da tsaiki sai aka je da ke yi ta fakar da ala ƙaunihi sai ya wani hawa fi zinatihi ya wani hawa a cikin mutanen a cikin ado aka fito ana takama aka zo aka yi layi yadda dai kake ganin sarakuna ɗin nan sai ana fito kallon su ko su da za a ce al'ada ce ba irin ta kamata ta karuna ba to yadda kake ganin ana yi ya fito cikin adamsa ana nuna duniya muna da shi ana albazzarci ana abubuwa allazina yuriduna shati duniya waɗanda suke son rayuwar duniya suka dinga cewa ya laita na na ina ma mu ne aka ba mu misila ma uce ƙaru kwatankwacin abin da aka ba ƙaru ne na lallai ƙaru na hazin wallahi ma'abucin dukiya ne a zimmin yawa a ji a mamman ke nan galibi masu gama wanda ba su in samu dukiya a dinga faɗa a gari cewa ba su masa a zai kai an ce wani ba shi ne na ɗayan su a'a ba shi ba ne an ce kanin su ne a'a an ce wani ne kaza kaza kaza shi ke to don an kafa kowa kuɗi an yaɗa kafa kowa kuɗi ko an buga a jarida aikin banza ne to in ka fi kowa kuma sai ka kowa alkhairi ka fi kowa mutunci ka fi kowa taimako ka fi kowa gamshi ne abin da ka yata za ka ce wannan jajayen wanda masu ke ma ba musulmi ba wani lokacin a duniyance sun fi mu ma manufar tsara dukiya sun fi mu kin mai kyau a kanta yanzu ka ɗauko wanda ya fi kowa wadata a cikinsu sai gan su in ka gan shi ba girman kai ba takama tunanin da ce an yi kaza a kai tallafi can a kai tallafi can a yi kaza can a yi kaza can a yi kaza can wata allura ce za a yi wani kaza tutuwa wasu kaza wasu kaza a tsakanin su ko a tsakanin su da wasu kasashe masu rauni shi shine manufa. in ka fi kowa kuɗi to ka fi kowa arziki a so yake cewa a ni ɗana kaza ko ta kaza ko ni kaza kai na kaza Wani ba shi ba ne, ba shi ba ne. ba ta zama, ba ta abin da sauransu Allah ya ya fito cikin mutanen da bizi na cikin adansa da kawarsa malamin da yi dunan hayatar duniya waɗanda suke son duniya sai suka dinga cewa ya laita lana ina mu aka bawa ina ma mu aka bawa misli da uke qarun kwata kwata abin da aka ba qarun ina wala du hazin lalle ma abocin rabo ne ma abocin dukiya ne azim mai girma wa qala alladhina utul ilma waɗanda aka ba su ilimi malamai da suka ce kaga kina utul ilma kaga san shi ala ilmin na ku'utul ilma al'ilmu da ilmun idan ka ce maka al'ilmu duka ilimin suna both suna da ilimin addini suna da ilimin zamani kallai an ce ala ilmin aka ba su ilimin duka na ɓangarorin biyu sun fahimci duniya sun fahimci lahira sun fahimci daidai sun fahimci su ke suka ce masa an ka dinga ce masu son abin da aka ba su aruna wai da ku amma ku tir da ku wallahi ala wajenku sawabun lahi ai sakamakon Allah ladan Allah khairun shi fa alkhairi liman aman ga duk wanda ya imani ya aiki nagari wa amil salihin ya aiki wato kuma ya imani ya aiki nagari aiki nagarin nan ya aiwatar da dukiyar nan daidai ya samu wajen Allah ya bai da ita gurin Allah subhanahu ta'ala wala yuqlaqaha ba wanda yake samun wannan ladan wannan sakamakon na Allah illa sabirun sai wanda suka danne zuciyar suka yi hakuri to na asabiru na anan wanda suka yi hakuri ma'ana a dukiyar ta ta su dagawa ba a sa sun ci haramun ba kuma sun fito sun nuna wa mutane gama ko na takama ba Allah ya ce wa fa khasafna bihi wa bidarihi al a ƙarshe sai muka wato muka dilmiyar da shi muka nutsar da shi muka tsaga ƙasa muka sa shi a ciki wa bidarihi haka zalika gidje wato haka zalika ma da gidansa khasabna bihi khasabna bil ard muka tsaga kasa muka girgiza kasa ta karkashin wato kafafuwan sa wa bidani haka maka da gidansa malamtar fili suna faɗar asalin rasuwarsa tunda sun yi zamani da annabi Musa dan uwansa ne na jini kuma shi kafiri ne kuma mai takama ya samu wata kafara ya ba ta dukiya ya ce ta zo ta ce annan musa ya ji mata mata samu ɗan banza a cikin jama'a aka tara jama'a annabi musa ya zo a yi wannan kalmar faɗin ta nan allah ya kama ne ta ƙasa ta kama su muna fiyar ce yana yana tafiya yadda a cikin ƙasa ƙaruna da shi da duke da aka ci ƙasa ta jasu to suka ce wannan khas din Allah ya dilmiyar da shi asali mai ja masa zahircin nan shi ba ina wajituhu ala ilmin asali abu da ja masa kenan ilimin tara dukiya kawai bai san ka tara ya za ka yi ba حديث الثوبان ابن بجد ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة دقا دقا باو بيفهم شبرانا القيامة حتى يسأل عن أربع ka tambaye shi akan abu hudu wa an malihi sai an tambaye shi akan dukiyarsa min aina tasaba wa ina faqa aina ya samu ta ina ce da ita sai an tambaye shi akan wannan aina ka samu dukiya ina ka ce da ita haka Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ta kama shi to ce wannan alkhasr din Allah ya shafe shi asali jahilci ne yake irin yadda Allah ya shafe wasu daga cikin kasashen musulmi da yawa sada menene sun bar raguwar ilimai sun kama wani ilimi sai ga cewa makaranci a wulakanci malamin addini sai an ciri ga an rage masa idan hatsi ya fara kumfuna ko ya fara fiyaya ta tona a gidan malam idan mace ta gama yawon duniya ta tona matan malam kenan idan ka za ka za sai a ci gidan malamai idan ka za ka za sai a ce kaza idan ka za ka za ka za kaza idan ka za ka za ka za kaza sai a ce to ai ka san almajirai ne ai makaranta qur'ani Allah sai ashe makaranci ne shi to Allah kiyaye ai kire ma'ana haka malamai ke wadansu tafsiri ce ai alkhasf din in ga kula me ya masa inna ma fito ala ilmin wancan abin da yake zuciya da shi Allah ya fito da shi ji yake na da wani ilimi daya na tara dukiya kawai da ya sani sai haɗa ilimin addini ilimin tara dukiya shi kuma ilimin addini sai sai ta shiga ya to haka zalika in shi ka kama ilimin addini shi ma sallah kawai kai Allah alwala ke tsarki kai sallah ko ka ja sallah ko a ja ka in shi kaɗai ne wa ya ce maka haka wa ya ce ma haka ka tashi ka yi yadda ake kasuwanci yadda ake kaza yadda ake kaza yadda ake duk ina a shiga malamai a dama da ku yadda malamai a kasashen duniya da yawa ya da kake gani malam a ƙasashen duniya da yawa malami sai ga malamin addini ne likita ne malamin addini wani gogaggen dan kasuwa ne malamin addini lattara ne a jami'a yana kaza yana kaza malami ne a jami'a wani kwararren masanin kwamfuta ne malami a jami'a wani kaza ne malami a jami'a ko malamai a gari kaza ne limani a gari kaza ne kuma yanzu sai zama ya yi shiga zuciyar su almajiran malaman kawai yanzu sai sai ai muka san mu malamai ne wannan kalmar ta malamta ina ruwanka da ita ne wai na ruwan ka da ɗora kanka malinta malinta wa ya sa ka ita ma malitan nan ma ita a ƙasan ma da kake rayuwa asali ma kalmar ta banza ta su a wajen su in ga suna ce malam malam malam ɗayan biyu ne akwai wanda galibin su ma ƙasƙanta ka suke da ita wallahi abin ta ƙasa malam shi sa karatu ibada ne bautar Allah ne yadda ya zama dole bautar Allah ka zai karatu amma ina cewa wato subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah to shikenan ina fitowa na zama dan gari sai rati kata sai ka so kauye sai rati kata sai kaza sai rati kaza na sai kaza wannan shine magana gaskiya amma malintan nan a tsayar da ita a wajen karatu da ɗabi'u na gari kawai amma eh, ai kun san ni ne malamin unguwa a matsayina na limani a matsayina na alaramanku a na matsayina ku, a na matsayina na babban garbi da yake wannan unguwar da Allah kuma wannan magana da Allah shirita ne wannan kaso ko kana ta kai ne malamin fikihu unguwa kai a in an zo magana tambayar fikihu sai a tambaye ka amma rubuta tafi kasuwa tafi kasuwa kuma duk wanda bai ci kakan ka sai an shiga din an sai an shiga din an ki an kiwaya yin duniya ka dawo ce wallahi ba zan dawo ba an sai ya ka so ai alhamdulillah to kana tuba sai gobe wani ba shine ba a'a sai a zo ai maka wayo kai kana cikin kanka malami malami malami a gaban ko ne ɗauko wannan kalmar tun daga farko suna ta bibiyar suna bibiyar sai ka ga yara yau su kare kai bai gani a ɗabi'ar Allah ba zai baka Qur'ani ya kaskanta ka na rantse maka da Allah sai ba dai kike tafiya ba kana da ilimin Qur'ani ilimin littafai kuma ka ƙasƙanta abinda zaka ci a gidan ma baka da shi magani baka iya sha kaza baka iya yi ba dai kike tafiya ba abin ne baka fahimce shi ba a karaukan ba baka fahimci ka'ida ba ba haka tsari yake ba wato kuma ma dama a ce ma a inda kake rayuwa sun ma sun daraja abu 100% to sai ma ka yi wannan ka zo ka dinga kiran kai malami ne amma inda su a ɗabi'a su asali ma kan malamai ƙasa suke yi yau da zan ɗora kanka malamai zo wai kai malam a wannan ni ni ba na ni ba dan tsarin nake ba ka ajiye wannan kalmar malamai san da ake karatu ne ake malam ana idan ka ce ali na ce na'am abokina na ciki malitar ba da ka ake yi ba don an suka ce mutum Allah ya karɓi wannan malitar in ma ta gaskiya ce Allah ya karɓa ya kalle kai duk an ka akan abin nan amma kana kana ta saka ba sai a karɓi sallar ma mun kai ne ma ba a karɓi sallar ka ba wallahi alazim ko a karɓi ibadar ɗaliban kai malamin a karɓi a karɓi ta to yana ka ɗauka ɗora kanka sabon ɗin suna ce idan ka zo kana lalubar manzan Allah sallam yana cikin sabansa ba a iya bambance shi da su sai dai kawai gane sai an ce maka ce yana ina zama irin nasu ya cakuɗu da su tare suke rayuwa duka ci ne da su yake rayuwa duka kuma mu'amala a nufin ya kiwo ya kasuwanci hatta auren su da na da Allah ya kara mata da wato asali kasuwanci ne ya haɗa su ta hanyar kasuwanci bai girman kai ba bai ce to aini ni ne annabin al'umma na ni ne shugaban halitta sama da ƙasa da aka kowa sai dai tsaya ƙasa da a wata da kai ina za a kai kayan kaza ne to da je a je basara a siyo sai ko bai za a je a yi kaza kaza kaza haka ya dinga rayuwa da ita har da kanta ta ce tana son wannan mutumin kuma ya je samu riba dewa riba da ba taɓa samu a dukiyarta ba baya mata takama baya mata girman kai baya kaza baya kaza baya kaza sai Allah malam ka bi rayuwarsu yadda take ka kalli rayuwarsu amma sai kuma ka zo kana ta malam malam liman waye mu shugabannin mu asalin makwarkwadon mazirarin tushen ka a wannan ba tsari ba ne mu so muke yanzu addini ya zama ya buwaya addini ya daina kaskanta ya daina wulakanta ya daina wofanta a daina ganin masu addini banzaye duk kuma abin da ake ku shiga a dama da ku in siyasa ne ka tsaya kai su fasta duk kowa su ganka in waye waje ka je kai turanci ka cire ka sa wannan suit ka sa kai kwalkwabo kanka yana shaki wani shi ne ma wannan shi ne malam wallahi malam duk duniya da ka gani yanzu ta ci ciba yanzu wannan irakin da kake kiga alimi a nan da malaman addinin su da waye kowa daga injiniyoyi sai likitoci sai kaza sai kaza sai kaza ga duniya kamar ta kashe su ga kaza ba kaskanci ba kaskanci duk inda ka sani a duniya wallahi malam mu ne yanzu ba ku farka ba mu ne da kake gani har yanzu kake ce gargajiya ne amma Allah duniya duk an daina wannan abu domin bala'in san girma eh, ta sabe riga kana kana mm, ana magana ba ka amsa ba da an daina wannan abu shirme ne ma duk shirme ne ka fito kawai kawaye har kana ta nokewa eh, a yi saboda mutuwa yaushe za ka mutu ka tashi ka fito kawai hanya sosai ka tashi ka fito kawai hanya akan kan fito zaje ka jajirce ka kuke ka zage ka lage ka kai aiki tukuru ka koyi talauci da bala'i daga gidanka ka samu izza ka samu buwaya ka dinga takawa da karfi wannan wannan shi ne magana amma wannan wannan loke-loke da malam yi islamiyya kai islamiyya islamiyya islamiyya ya sa ka aiko ka akai wai kai malamin islamiyya ne ya sa ka ga ƴaƴanka za su taso me za su ci me za su abu za ka aure da sunan gaba za ka yi kaza za ka yi kaza suka ce ka kaskanta suka ce ka wulakanta su wallahi su Allah zai fara tambaye ka Allah bai tambaye ka mutanen uban ku ba ƴaƴan nan da Allah ya baka ka je ka nemo musu ilimi ka nemo musu mutunci ka nemo musu rayuwa mai kyau wannan shine abin da Allah zai tambaye ka a ranar kiyama tunda kai dai ba annabi bane ba aiko ka kai islamiyya bawwa mata ce kai kai ka burtsada in garin ka za ka zauna ka zauna in ba ka zama ka ban magarin ka je ka je ka nemo iyalan ka izza da ubangiji su masu alaƙi cewa ƙalin gina utul ilma waɗanda aka ba su ilimi sai suka ce wailakum wato da ku sawabullahi ladan Allah da sakamakon sa khairun ke fa alkhairi liman amana wanda ya imani wa amil salihan kuma ya aiki nagari wala yulqaha ba wanda yake samun wannan sakamako na Allah da wannan tagomashi na Allah illa sabirun ba duk waɗanda suka hakuri Allah ta faka sahna bihi wa bidaihi al-ard sai muka girgiza ƙasa ta karkashin sa da gidansa muka tulmiyar da su kuma kana lahu min fi'a ba shi da wasu jama'u ko wata rindina yansuruna wanda suka isa su kwace shi min dunillah wanda yake koma bayan Allah wa ma kana min muntafirin kuma shi kansa ba zai iya taimakawa kansa ba wa asba alladina tamannaw makanahu sai waɗanda suka buranci matsayinsa sai suka wayi gari bil amsi a gari an gane yau Allah ya laka da shi sai gari ya dinga ya ina da ya yaɗa cewa an fi halaka da karuna da dukiyar baki ɗaya sai suka waye gari suna cewa ya suna ce wai ka annallah tabbas Allah maɗaukaki wannan kalma su ake faɗanta yayin ban mamaki wai ka annallah ta'ijan wato lallai Allah madaukaki ya ne ke yake yalwata arziki liman yasha ga wanda ya so min ibadi cikin bayan wa yakdir ko kuma ya takeice arzikin laula ba dan ba dan ba amman Allahu alaina ba dan Allah ya baiwa da gare mu ba la khasfa bina ashe da hadda mu za a duniya da hadda mu za a girge kasar wato kasa din da mu wai ka annahu tabbas Allah mutunci la yukunu kafirun ko kuma wai ka annahu yadda lamarin yake لا yuflihu الكافرون تقريبا kafirai ba za تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت فارجع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا وإليه ترجعون Ubangiji su manata ala ce tilkar daru akara shi wancan gida na lahira na ja'aluwa muna sanya shi ne gidan lahira aljanna kenan muna sanya shi ne mu bayan da shi lillazi na la yuriduna uluwan ga waɗanda ba sa san takama da gama da girman kai fil a nan duniya a nan ban ƙasa wala fasada ko ba sa nufin barna wala aqibatu lil muttaqin kyakkyawan karshe na masu jin tsoron Allah kaga kenan ga waɗanda ba sa son girman kai ba sa takama wani takamar ko dukiyar da sa ko wani ilimi can wanda ke ɗan kwat ya sa kai sa ji harka ɗin na takama na harkar gama da girman kai da mutane su dinga faɗuwa maka duka na wannan Allah ce baya ba mai girman kai lahira baya ma ya ba zai mace nasara duniyar da lahira kaf ba wato ba ta mai girman kai ba ce duk abin da zai sa ka yi takama ko za ka yi gama ko ka raina jama'a ko ka ɗauki kowa a yi almajiri na ne a yi dukkanin su almajirai na ne duk wannan lafazin duka cire su duk wani ka zaga annabi sallallahu alaihi wasallam abokan sa yake cewa abokai na yake cewa da Allah ka duba kai wato ma da ko in kula ɗabi'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam wallahi malam annabi ne kuma ka gane cewa ba kai ahli sunna ne wannan kalmar kalubale ne akan ka fa ma'ana fa abinda kuke nufi za ku iya ƙarya ku kwaikwayi ɗabi'an manzan Allah sallah ba wai kai a sallah ba da ɗage wando da barin jimu ba a cikin ɗabi'a duka baya girman kai baya yi mutane takama baya raina jama'a baya wulakanta jama'a baya hasada baya duk wannan zaka za ka tsarka cirewa kanka duk wanda ya mu'amala da kake an yi amala abdu wallahi mutumin kirki yana daɗin mu'amala shi dai ba za ka mu'amala ka ce biya ka kai ma kai mu yi ba ka to wannan labarin ya yaɗa haka ke wannan shi da riba ka amma kuma ce kai wannan ai usurin bai kai ba kai ma ma ai gaskiya ne wannan to wallahi ba wallahi ba ruwan Allah da sunnanka shi Allah ya kawo ta kawo sallar kwaya lokaci sallar mata ta kada shakka wani lokaci ma da jahilci Allah ya kuma sana ga su kai kana salati haka wani Allah ta kama kai musulmi me musulunci naka zero shi da ya annabawa ya mala'ike da mala'iku akwai mala'ika tun da ya ɗora goshi da rikar tsar kansa yusar da shi wannan laila wannan har turu dare da ranar cin tasbi ta shi ko ko ya ɗaya mai ta abinci baya yi an mutane su gane da abin da ba za ka ci riban nan ka zauna da Allah lafiya ya za ka jefa bayan Allah farin ciki a su? wannan mu'amalar ka da jama'a bayan tsayin ta Allah da bauta da kokarin kwatantawa wallahi ma da wannan za ka riba kalmomin da bayi za su dinga faɗa na alkhairi na sauki na menene na mutuntawa na darajawa na ganin ta ido da kake musu wannan shine kai riba kama a rayuwar nan gaba ɗaya ya za ka jefa musu farin ciki a kasuwancinka a mu'amalarka a makotarka a zamantakewarka da su a yi waye da shi shi ne ribarka Allah ke cewa to ka sani dukkan darul akhira wancan gida na lahira da kake ta hankoro kake ta balo koko kake ta miƙi wuya ka samu aljanna kenan to Allah ce naj'aluha muna bayar da ita ne lillazina la yuridu ulwan waɗanda ba sa nufin girman kai ko taƙama fil ard anan ban kasa wala fasada ko ba sa san barna ba ta yin a kuma wal aqibatu al karshe ka sani kyakkyawan ƙarshe da lilmuttaki na masu jin tsoron Allah ya shi kuma ta kawo haguna ta kawo asali a duk take sai ta fito kan gaba kai kuma kullum nan ma'ana kai kullum a aiki ka so kake ku fitawa fahimtar juna tsakanin daga Allah nasarar samara din natijar suka zo kuma sai bayan Allah su ganin wato su dinga ganin ta a mu'amalar da kake da su amma asali kana so ka gyaro ta ne tsakanin ka da mahalicin ka Allah ba don mutane ne na roƙa da su a'a ka ga tsakaninka da Allah shi kuma ribar sai su kuma mutane su na samun wannan ɗabi'a a tare da su wannan kenan Allah ce man za'a bil hasana duk wanda ya zurki kyawun aiki ba bala khairu minha wato za a ba shi abin da ya fi an khairi daga abin da yi hadisi na ibn abbas sai muslim idan ka aiki guda ɗaya za a baka lada goma إذا سمعنا ضعف إذوا لقن يحلي بقل قال مسلم من يبقون أمر في سبيل الله مثل حبة أم بدت سبع سنابل يقول سمعت مئة حبة والله يضعف لمن شاء كبار تايع باكا بينكم يعني أن نكسر بقل هزوكم عدد ما بان يسمي في الله ومن جاء بالسيئة وان يزول ممونا أيك فلا يجزى الذين عملوا السيئات بارفع بن ذا أساكا تاول أن أيك تمية أيك إلا ما كانوا يعملون fasi sai da abin suka rubuta suna aikatawa idan kai mai kyau mai kyau in kai mara kyau mara kyau shikenan inna allazi farada alayka alqur'ana to Allah ya dawo gida wajen manzo sallallahu inna allazi farada alayka alqur'ana lalle wannan da ya saukar da qur'ani a gare ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbuka ila ma'ad zai dawo da kai maka ba da kai daga madina zai dawo da kai ko zama yana gaya musu cewa zai fita da kai kuma amma zai dawo da kai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kullum tana maka shi yake gaya maka kafin ku kula a farkon sura ta annabi Musa yi bayan ya je magana yayi karfi yayi komai ko sai hararo gida to ana kake so bayan an je America an je Ingila an je waye an yi waye duk ma mai kaje kai a kowace makasa a duniya ka samu arziki to ka dawo gida mu dawo mu gyara gida to shine sai Allah ya ce innal ladhi farada alayka alqur'ana lalle wannan da ya saukar da qur'ani a gare ka la rabuka ila ma'an zai dawo da kai makoma ta asali haka ke ma duk garin da ke zuwa sun ne ma'ana dan Kano mu kuma Kano dan kaza mu kuma ta kaza dan guri kaza kaza ba mu da inda bi mana Najeriya duk duniya kun Allah ce rabbi a'lamu man ja'a bil huda ubangiji na shine mafi sani da wanda ya zo da shari'a wa man huwa fi dalalin mubin da wanda yake cikin bata mabayyani wato ma'ana bi da kai da yin aiki na alkhairi da waye baka tabbacin Allah ya karɓa ko bai ka ba ka ga magana wulaƙanci da tozarci kai wani bai taku ba dan kana karatu dan kana kaza dan muna wa'azi dan muna tunatarwa ai har zuwa mu samu lafiya ba wa ya ce yan aljanna ne na albe kake yi ko za ka dace ka ga magana gidan kai bai taku ba magana ta kama bai taku magana ga wani kare yana bai taku ba dan ake ba ma ba samu tabbacin ba yawwa Allah ce ma kun da tarju an yi ulka ilaikin kitabu ai tun a karan fari baka ma taɓa sa ran za a saukar da littafi gare ka ba ya kai annabi Muhammad baka taba sa rai ba tun a yarin tarka a asalin lamarin ka baka taba baka taba taba da tunda mai da kai annabi ba to me kai mana muka zama da kai annabi nawa ka biya mu illa rahmatun min rabbi kawai jin kai ne daga ka daga ubangijinka fala tukunanna zahirin lil kafirin to dan haka karka taba zamowa mai taimakawa kafirai wala yusaddannaka an ayati llah wato kada wani abu tsare ka gabarin isar da ayoyin Allah ba da id unzilat ilayka bayan an saukar da ta zuwa gare ka wadu ila rabbika kai ta kira zuwa ga ubangijinka ka ta shi da bauta wala takunanna min al-mushrikeen kar ka taba zama daga cikin mushrikai wala tad'u ma Allah ilahan akhar kar ka bai bauta tare da Allah ko kar ka bauta wani abun bautawa daban ma Allah tare da Allah la ilaha illahu babu wani abu mutuwa da gaskiya da tantance face sai Allah kullu in halik duk wani abu da kake gani mai mutuwa ne mai hallaka ne mai karewa ne illa ha in ba fuskar Allah ba kullu man alaiha fani wa wajen wajhu rabbika da jalali wal duk wanda yake ban kasa sai ya kare fuskar ubangijin ka ce kaɗai za ka wanzu lahu al dukkan hukunci a hannun Allah yake wa ilayhi turja'un kuma zuwa gare shi da amai duk baki daya duba ga yanayin lokaci ana cewa lokaci yayi aka dawo bari abin da mu faɗa dai aka mula da wani faɗa bisa sura Allah ka bi mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kuma salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid أنا ربك شد مجيد أنا ربك شد مجيد أنا ربك شد مجيد أنا ربك شد مجيد